وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar litini ne ko? litini 24 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da takwas ko tara takwas ga watan uku shekara ta 2021 daidai wannan shi ne zama na uku darasi na bakwai kenan sai dai wannan kara a masallacin darul abrar yarod badarawa kaduna insha Allah cikin littafin umdatul mar'a mun yi darussa guda shida mun yi daga hadisi na ɗaya zuwa hadisi na hamsin da biyar a wancan lokacin da haka babu wani bukatan dogon gabatarwa tun da an riga an yi tun a darasin farko ko za mu tashi hadisi na hamsin da biyar wanda malam ya masa take da husn na shida haka ya hakuri tsufa ya fara kama hadisi na hamsin da shida taken da malamin hadisin shine husnul ta'amuli ma'al masa'ibi yub'idki an af'alil jahiliya wannan yana da matukar muhimmanci husnul ta'amul kyakkyawar mu'amalar da zaki yi ma'al masa'ibi tare da musibu jarabawa na yau da gobe da Allah yake daura ma mutum idan kika mu'amalance su mu'amala mai kyau irin wannan mu'amalan yub'iduki zai nisanta ki an af'alil jahiliya gabarin ɗabi'u da ayyuka na jahiliya an fahimci taken kyakkyawan mu'amalanki da musibu da jarabawa wannan zai nisanta ki ga ayyuka irin na jahiliya Allah ka nisanta mu da ayyukan jahiliya to malaki an abdullahi an abdullahi radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi Allah ya kare da a gare shi kale yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce laisa minna ba shi tare da mu wane mallaka malhudud mutumin da sakamakon wata musiba da ta same shi ya rinka marin kumatinsa ko kuncinsa duk wanda ya rinka marin kuncinsa wato kumatinsa wa jiyub kuma ya yaga aljihunsa ko tufafinsa saboda mutuwa da aka yi masa wada'a kuma ya yi kira bi da'awar jahiliya irin kira na jahiliya na bani na lalace na shiga uku ni ina zan sa kai na wane ya rasu ta rasu wayo ni Allah na wayo kaza irin waɗannan iface-ifacen da ake yayin da aka yi mutuwa annan ne ce laisa minna duk wanda ya irin wannan ba shi tare da mu an fahimci muna na ayyukan guda uku ko sai kin sa mai bulala nake ganin min fawaidul daga cikin fa'idodi da za ku amfani da zuwa cikin wannan hadisi za mu yi samun fa'idoji akalla guda takwas zuwa tara ko guda goma daga cikin malamai suka ce marin fuska da ya gari riga yana daga cikin ayyuka na jahiliya ba shi daga cikin ayyukan musulunci duk abin da Allah ya ɗora miki yana da hikima a kan sani ya ɗora miki shi kuma yana sane da wannan abu yana faruwa ko mafita a wurinsa yake don haka Allah ba ya san wannan sannan barin fuska da ya yaga riga da mutum ke yi ko tufafinsa alama ce na rashin haƙuri idan an samu in an jarabi mutum da wata jarabawa shi kuma Allah yana so a yi haƙuri ko har in an je mutum ta'aziyya ake cewa wal tasbir wal tahtasib ka yi haƙuri ka nemi ladanka a wurin Allah ma'ana ashe haƙuri yana tare da lada rashin haƙuri kuma baya tare da lada zai kuma iya zama ma zunubi Allah ka ba mu haƙurin ɗaukan musiba daga ci wannan hadisi yana kwaɗaitarwa akan mutum ya kiyaye zuciyarsa ya tsare ta akan musibu bisa abubuwa ɗin suka dace da kuma maganganu wanda suke kubutar da mutum daga Allah ba ku gai mutum ya rasa nan class ke cewa inna lillahi ma akhadha lahu ma afa ko maganganunsa a ba wannan ba kan ce innal qalba la yahzan wa innal ayna wa innal innal innal innal innal qalba la yahzan ko wa innal ayna la tajma' wa la naqulu illa ma yurdi rabb yace ko shakka babu zuciya tana cike da bakin ciki ga zukata ga idanuwa suna zubda kwalla saboda damuwa yace amma ba za mu faɗi komai ba sai abinda Allah zai yarda da shi ko abinda zai yarda da Allah ba za mu taɓa faɗin wani abu wanda ba zai yarda da Allah ba ah, na uku na hudu shine hadisin akwai tsoratarwa a cikinsa ga mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka faɗa mutum zai iya rasa lada balma wanda ya mutu ɗin har kake wannan koke-koken da waɗannan kiraye-kiraye ɗin irin waɗannan ifacen ifacen mutuwar suna jama mutum azaba kun fahimta ko shi mamacin da ya mutu ake wannan kukan da zai iya dawowa da sai ya yi wanda suka yi mishi wannan ifacen ifacen allah ya ifa don suna cutar da shi suna cutar da mamaci kwarai da gaske irin waɗannan maganganun marasa kan gado shi ta nan sallallahu alaihi wasallam ma ya zo ta mata tana gurmusu su akan kabari tana damuwa da nuna tashin hankali akan kabari na nuna wani makusancinta don shi ne ya mutu a kabarin nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata isbiri wa tasibi ya hakuri ki ne muladanki a wurin Allah sai ta ce ma'anar sulasulam ilai sha'ani fi ka kyale ni fi ka rabu da ni abinda ya same ni bai same ka ba ne wani yaro ko wani mutum ya zo ya ce masa kin san wa kika gaya ma wannan maganan ta ce wane ne ce to annabin Allah ne da san shi sannan ne ta zo tana roƙon manzan Allah sallallahu wallahi ban san kai ne manzan Allah ai da na san kai ne ba zan ce haka ba sai ce na yi hakuri, sai ta ce mata asabru inda sidmatil ula ai hakurin bugun farko ne da sanda na taka miki birkin nan kin taku to da ke kin samu ladama mutum ki ya samu rahama amma mutum da baki ba kuma to ni ma ban san da za ta fashe ba kun gane maganan yawwa to sai na biyar daga cikin abin da malamai suka faɗa shine a dukkan wani aiki da aka faɗe shi aka tuffanta shi da ayyukan jahiliya kamar da aka faɗa a wannan hadisi ko manzo Allah sallallahu alaihi ce ba ruwan shi da wanda ya aikata irin wannan aikin to yana nuna wannan aikin haramun ne yana nuna wannan aikin haramun ne duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya abu kaza yayi aiki irin na jahiliya ko kuma ba ni tare da wanda ya irin wannan aikin to yana nuna haramcin wannan aikin sannan fa'ida ta ce da shi ne, za mu fahimci karfin tsoratar wanda hadisin yi da ya ce, laisa minna bai tare da mu duk wanda bai tare da annabi ai ya shiga uku kuwa wannan yana nuni akan cewa wannan munin abin ya girmama kuma wanda ya irin wannan aiki ya fita daga cikin da'irar musulmi a cikin abin da ya aikata a rayuwarsa a fa'ida ta bakwai shi ne abin da ya fi daraja game da ɗan adam ne fuskarsa don haka nan ba a so mutum ya walakanta fuskarsa tun da marin fuska ne annon sulasu ya faɗi wannan haramci a kansa to sai nuna a daga cikin sharafi da ɗan adam yake da shi akwai fuska da haka shari'a ta hana ko mutum ne za a buge shi kar a bugi fuskarsa kuma shi ma ya shiga musiba irin wannan karyewarta za mu fahimta cewa dukkan mutumin da yake marin fuskarsa yake yaga tufafinsa wannan bai zuwa daga kowane irin mutum face mutumin da yake da karancin yarda da kaddara na Allah waɗansu sarki malamai na sufanta wanda haka ya same shi aikata ɗaya daga cikin waɗannan to yana da karancin yarda da kaddara abu na tara shine wannan ya ga tufafin da mutum ke yi saboda musibar da ta same shi na mutuwa yana nuna nuna fushinsa ga Allah yana nuna Allah bai kyauta masa ba yana fushi da abin da Allah ya yi masa sannan kuma akwai ta dukiya a ciki ta hanyar ya ga tufafin da yi kuma Allah bai san haka abu na karshe karkashin hadisin shine wannan halin da aka yi a cikin hadisin yana nuna cewa mace ta yi la'akari ta yi tunani wurin ayyukan da za ta maida idan wani abu ya same ta na jarabawa a rinka yin tunani kafin a aikata abin da za a aikata don wannan galibi mata ne suka fi saurin aikata shi alaikumussalam fiye da maza wannan shine su ne fa'idoci guda goma da za a ɗauka ga gashi wannan hadisi na hamsin da shida sai mu je hadisi na hamsin da bakwai malam yi masa take da ما شددت العقوبة على بعض معاصي المرأة إلا لعظم خطرها على دينها وعلى دين غيرها ما شددت العقوبة شريعة المسلمين بتساوى العقوبة من أنني على بعض المعاصي المرأة akan wasu zunubai da mata ke aikatawa shari'a ta sa wasu zunubai da mata suke aikata ta tsananta a kansu ba ba ta tsananta a kan wasu laifuka da mata suke yi ba illa li'azami ha sai don girman da wannan laifin da matan suke yi aladini ha akan addininsu yana musu barna sosai a cikin addini shari'a musulunci na ba mata kariya addininsu saboda mata suna da rauni har a cikin addini shi yasa annabi sallallahu ya faɗa cewa mace tana da nakasan addini tana da nakasan hankali in ba kuma manta ba mun magana dalili me ake nufi da nakasan addini yace ashe ba akwai wasu kwanaki ba waɗanda idan sun zo a cikin wata baki sallah baki azumi a cikinsu? su tace haka ne yace to an samu ta waya a cikin addini yace ashe ba Allah yace shaidan mace biyu shine matsayin shaidan namiji ɗaya ba aka ce haka ne ce to wannan shine na kasa na hankalin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi kuda haka nan a laifi idan mace ta yi shi yana da illa akan addininta sannan ma lai cewa aladini gairi ha sannan kuma yakan zanto yana da hatsari akan addinin wani ma wanda ba ita ba sauran mutane gaba daya da yawan mazaje sukan yi laifi ya tsaya a kansu amma da wahalan gaske mace ta yi laifi kaga ita kadai abin ya shafa sai ya yi so ya shafi wani wanda ba ita ba kwarai da gaske kai malik an abi malik al-ash'ari an karbo daga abi malik al-ash'ari Allah ya kare da a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce wace hadisin na 56 waye ya ruwaito a littafin da ke hannunku eh man alladhi imam bukhari da imam muslim sun ruwaito ibn majah ma ya ruwaito hadisin a cikin al-jana'iz babu ma a fi nahyi an al-darb al-khudud wa shaqq al-jiyub to sai hadisi na 57 malai yace an abi malik al-ash'ari an karbo daga abi malik al-ash'ari ahlan sai ba ta zuwa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala man Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce arba'atun في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن أربعة akwai wasu ɗabi'u guda hudu waɗannan ɗabi'un guda hudu fi ummati suna nan a cikin al'umma nan al'umma za su rinka aikatata. sannan babban abin tsoron shine waɗannan abubuwa min amrin jahiliyyati suna cikin al'amuran jahiliya mai aikata su kamar bai san mai musulunci ba la ya turkuhunna sannan kuma abin ban tsoro shi ne ba a barin yana nan a cikin mutane ana yin su ba a barin har a tashi alkiyama wani annan sulasun na gaya mana don mu kiyaye kan mu auka cikin su da haka sai mu ci su da idan basira kuma za ku ga zai wahala idan mutum bai fada ma duka ko wani bangare nasu ba na farkon su ya ce alfahrufil fil ahsab shine yin alfahari da matsayi ko darajar da Allah ya ba mutum abu zai faru mu ce ka san ni waye kin san ko ni wallahi sai na gwada mata ni kaza ne a kewa ce ce alam takunu fatan min mani yumna da dugon mani kike kika zama jini kika fita daga mafitsara za a zo ake a rami kuma za ki riɗe za ki rididdige shi kenan ki zama tsuka kuma a tafe ki a miƙe sabi a kan ayyukanki Kewa ce ce ayyukanki je ke in ayyukanki masu kyau ne kin zama mutum mai kirki in ayyukanki ba masu kyau bane shi ke an samu matsala to yin alfahari da matsayi ko daraja al'amari ne na jahiliya dukkan mutumin da ya kankan da kai shi ga Allah to Allah yana daga shi dukkan mutumin kuma da ya girman kai Allah bai bare shi ku duba fir'auna da ya ashe mu misali mun samu abu na nawa a ciki na daya sannan daga cikin al'amuran jahiliya da wannan al'umma ke aikata wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za su bar shi ba shine wasa'u fil ansab yin suka a tsatsu a asalin mutum kun ga har ce wanda mutum zai musulunta a ce mai tubabbe din nan fa ya shiga cikin wannan da ga mutum ya musulunta sai a ce tubabbe ne na sha faɗa muku idan mutum ya yi wani gori da wannan sai ku ce to kai faɗa mana kakanka na shida muji balarabe ne shi in ba ya sa wani bakin ba ma guje za ka faɗi wanda ba za ka masu a ce daga tsitsan shiga fito ba in ba wani ikon Allah to yin suka a tsantsan mutum wannan al'amari ne na jahiliya a ce ma mutum kaza ko ɗan kaza ko makamantansu mun samu guda nawa guda biyu sai na uku shine al-istisqa bin nujum neman yin ruwa ta hanyar taurari ko an ga tauraro kaza a ce ai za a yi ruwa ko a tauraro kaza ya shayar da mu ruwa kaza an ga tauraro kaza a ce ana roƙon shi ya ruwa ko ya gajimare ko wani sauransu a ta faɗin irin waɗannan wannan shi ma bai cikin a al'amarin da musulunci ya dare su al'amarin da ya shafi taurari akwai wanda yake halal akwai wanda yake haramun ko akwai wanda ake fahimta al'illa da sauransu da su ilimi ne mai zaman kansa kuma ba shi da alaka da sanin gaibi su ma shi yasa ko yan waida fakas din nan da za su ce muku ana hasashe hasashe suke cewa ba tabbaci ba wasu alamomi ne da Allah ya so mutane su sani sai zartar da wani abu inda ya so ma ba zai ba su ilimin a kansa ba to akwai abin da yake na halal ne kaman gane alƙibla wanda suka sai na gane idan tauraro kaza na wuri kaza a yanayi kaza to alƙibla tana wuri kaza wannan ba laifi ba ne in mutu yana da ilimi ko bai da alaƙa da sanin gaibu shi kan ya rataya shi da sanin gaibu to ya zama haramun To akwai kuma wanda yake laifi ne in an ga tauraro kaza ya fito to kana kuskura ya auren wancan a watan saboda ko an yi auren za ta yi tawabi za ta yi ta haihuwan yaya suna mutuwa ko ka fara kasuwanci lokacin da tauraro kaza ya fito to za ka samun jaraba a kasuwanci ba za ka ci riba ba wannan ƙarya ne haramun ne a musulunci ba haka nan neman ruwan sama ta hanyar taurari wannan yana daga cikin da suke a nan sassan ya hana sannan ce wani ya haɗu kuma kukan mutuwa ko sai kukan mutuwa kiraye-kiraye da mutum zai ta yi sanadiyar da aka yi masa mutuwa kamar yadda na faɗa dazu wayo ni wani na bani na lalace ina zan sa kaina kafin Allah ya lice shi na kan naki yake kuma ko da yake rayan wa yake bakin ba Allah ba wa qala sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya faɗi waɗannan sai ya ce annaihatu kun gane kukan mutuwa idan lam tatub qabla mautiha idan har ba tuba ta yi ba kafin mutuwanta to ta kwana da sanin cewa tuqamu yawmal qiyamati za a tashe ta a ranar alkiyama wa alaiha tilbalun a tare da ita akwai tufafi ta tazarce ko wanda ya sauka har ƙasa amma wannan tufafin ba za a mata shine min qatiranin daga dalma na kakken dalma na wutan jahannama wa wa dir'un min jarab sannan kuma da sulke wanda za a mata daidai tsawonta. ya shanye ta sulke kuma kun sani karfe ne na azaban wutan jahannama da za a yi ma wanda take kukan mutuwa akwai matan da su ɗabi'an su ma shine su zo su kantsama kuka saboda a ji sauti mai tada hankali a cikinsa a san cewa wani babban abu ya faru misali ba akan samu zabiya ba a wurin biki sha'anin biki da sauransu wannan an ji muryanta akan gane biki ya yi biki ana jin muryan wancan wuri na ɗauka to kamar irin wannan a da su har biyansu ake yi su zo su kukan mutuwa a biya su kuma galibin masu irin wannan koke-koken karya suke yi bai kai har zuciyarsu ba wallahi al'azim ne a gabana a unguwan nan akwai wata mahaifiyar abokinmu da taɓa rasuwa muna jira a gama mata wanka a yi jana'izanta wata mata ta taho gidan lungu ne haka za ka shiga kafin da mutane suke ta taho fa suna hirarsu suna komai da mata da komai wallahi tana far'anta cikin nishadi amma da ta shawo kwana inda mutane suke ina kallanta wallahi ta duka ta cire takalmanta ta rike a hannu sai ta kwance ta cire hijabin da ta kwance mayafin kanta ta fara kwanta wani irin ihu ta tafi da gudu ta shige gidan munafuka munafuka wallahi al'azim ni da muka ganta da wanda muke tsaye da shi mun san ƙarya take tanta garya yanzu ta zo tana ta tana wasanta da dariya ma wallahi ba ta da kika san ma ba gidan mutuwar nasu ba amma tana sanin akwai ƙawayenta akwai mutane ita ma ta nuna ta san an yi bala'i kawai ta cire ɗan kwali ta fara kwanta ma ihu ta shige shi da abin shi yasa duk wanda za ka rayu a cikin su kai kokari su zamto ahlus sunna ne wanda suka sa addini suke aiki da shi su kaɗai ne suke son ka da zuciya ɗaya. su kadai ne za ka gani abin nan amma galibin mutane da wuya su soka domin Allah sai dai su soka don wani abu na gefe na daban nan su ya faɗi wannan hadisi a ƙarƙashin hadisi za mu samu fa'idoji kamar haka na farkonsu shine a za a samu wanzuwan ɗabi'un jahiliya a cikin wannan al'ummar musulmi a gaba ɗayansu ko a ɗaiɗaikunsu a gaba ɗayan su akwai mutane za su yi al'amari wanda ke na jahiliya ne wasu kuma ɗaiɗaikun su wasu mutane ne za su rinka aikatawa ya nuna za a rinka yi kenan dole mu dage don ɗumi da gaske wannan ɗabi'u na jahiliya da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa su da yawa sukan kasance akan same su ne a wani sashi na al'umma a cikin al'umman musulmi akan samu sashi suna aikata su da haka da awa ya ga mutane bayan su sun kiyaye sannan kuma fahimci alfahari da iyaye da kabila da dangantaka ka yi alfahari da su akan waninka wannan bai faruwa daga kowane mutum face mutumin da yake da ɗabi'u irin ɗabi'un jahiliya duk wanda ka gaina irin wannan to ya tsosano daga ɗabi'un jahiliya ne ƙara nan fa sai kun zaunar da shi da ƙarfi nake ga hmm? a fa'ida ta hudu ne tozarta asalin wani da mutum zai yi ko mutum ya tozarta kabilan wani mutum ko iyayen wani wannan wata siffa ce ta da ke nuna cewa mutum yana tare da wasu siffa ta jahiliya wanda ke nuni a kan girman kai idan mutum zai tozarta wani ko ya walakanta dangin wani to yana nuna wannan mutumin har yanzu musulunci bai ratsa jinin shi da tsokarsa ba kenan yana da nisanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyama za ta tashi babu mamaki mai wannan hali ya ganshi can nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda koyi nisanci da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya san cewa nisanci da rahama saboda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya turo shi ne da nan to rahama ga mutane da haka sai mu kiyaye abin yana da girma kwarai da gaske neman shayarwar ruwa da tauraro da kudurta cewa taurari suna samar da ruwan sama wannan wata ɗabi'a ce wanda take an haramta ta a musulunci kwarai da gaske kuma yana nuna alaman cewa aƙidar mutum ta samu matsala aƙida ta fara lalacewa idan har ya zamto mutum yana da irin wannan fahimta na cewa tauraro tauraro zai iya yin ruwa ko za a iya neman shayar da ruwan sama da tauraro fa'ida ta bakwai shine wanda suke irin kukan mutuwan nan wannan na naka ɗaya ne daga cikin kaba'ira mun sani wanda ya mutu yana kaba'ira in Allah ya zai sa shi a wuta tsawon shekara 200,500 miliyan biyu kafin daga baya Allah ya teme shi to kaga ba abun wasa bane ne. yana daga cikin kaba'ira wanda matukar mutum bai tuwa ba ya kubuta mace ta kubutar da kanta daga irin wannan ɗabi'a to Allah ba zai taɓa gafarta mata ba kuma tana da barazanar shiga wuta ranar alkiyama abinda hadisi yake nunawa kenan da aka sai mu kiyaye kwarai da gaske fa'ida ta takwas shine uqubar da ake yi ma wanda take kukan mutuwa uquba ne mai tsananin gaske wanda yake nuni wanda yake nuni akan lalacewar zuciyarta da kuma aikata mummunan abu a wurin Allah yana nuna zuciya ba ta da kyau saboda idan zuciya tana da alkur'ani zuciya tana da kalin rukunan imani tana sauraron karatu na aƙida ana dasa shi a cikinta to wannan zuciyar ana sa ran idan musiba ya zo mata ba za ta iya suɓucewa daga hanyar da Allah da mallansa suke so ba da idan asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun fahimci haka ko duk da cewa nuna ganin wasu alamomi na damuwa da bakin ciki a tare da musulmi yayin da ya rasa wani masoyin shi ko masoyiyansa wannan baya kora imani a tare da mutum matukar furucinsa da ayyukansa ba su fita wajen tarbiyya na musulunci ba saboda mun faɗa nan sallallahu da ɗansa Ibrahim ya rasu ko yake cewa innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma ko wala naqulu illa ma yurdi rabb yace tabbas wannan damuwa da kuke gani a fuskata ni annan sallallahu tabbas damuwa ce ko sannan har wani sahabi ya tambaye shi ce haddaka ya annabi ya ce ai wannan kukan da kake gani rahama ce da tausayi ba wai rashin yadda da kaddara ba shi ya sa ma ya faɗi waɗannan kalmomi yake cewa ba za mu faɗi wani abu ba sai abin da zai yarda da Allah madaukakin sarki to kun ga wannan bai zanto abin zargi ba dan an ga alama a tare da mutum amma idan aka samu furuci da wasu ayyuka wanda suka fita na kururuwa da kalmomi da suke fusata Allah to lalle wannan yana nuna raunin aƙida ingantacciya a tare da mutum Allah ya tsare mu darasi na goma da zamu samu shine zai iya yiwuwa a samu mace ta tattara wasu ɗabi'u na alkhairi sannan kuma a samu tana da wasu ɗabi'u na sharri dukkan ɗan adam ma kusan haka rayuwarsa take a samun alkhairi a tare da mace baya kora a ce kuma a iya samun wani sharri a wasu lokutan a tare da ita an gane ko yawwa sannan samun sharri kuma baya nufin cewa mace ta kukuta daga aikata alkhairi gaba daya ma'ana dai in an ga wata ta aikata irin wannan to sai a yi mata nasiha kuma a nuna mata wannan ɗabi'an ya saba mu abin da aka sani saboda wasu tukanci ne ke sa su irin wannan to amma mutum na buƙatar tunatarwa idan an ga ya sauka daga abin da yake saiti ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa musulmi hadisi na hamsin da takwas ko malam ya masa take da cewa a kasratul manahi anil mar'ati tadullu ala tabi'atu nasiha wa annaha qabilatun lil illa an ta'tasima billahi wato yawan hani hane-hane da shari'ar musulunci ta yi akan mace a ce karfe kaza ko in kun kula za ga kamar dokokin da ake samu mata ya yi yawa in an yi kwamfiyarin da na ne da na maza a wasu wuraren irin dokokin da ake samu mata na hani suna da yawa a kan mace wannan yawan dokokin da Allah ya sa adalci ne kuma hikima ne shi ya sa sai malam ya ce yawan dokokin da aka sa nan ta dillu ala tabi'ati ha yana nuni akan ɗabi'un mace yana nuni akan ɗabi'un mace eh, mace yawanci ita mace rayuwanta gangan ne ba gaske ba ne namiji ya fi zama gaske da gaske ya ja ya tabe a buga a raya yana kai amma mace yanzu aka da baki kaɗan aka dinga haba wance yanzu kaza suna so ni wallahi tallahi da fa an gama ta ce billahi lazila ko sama da ƙasa za ta haɗe duk bala'in da za a yi wallahi in bi wuta balballe sai dai a shige ta na rantse da Allah da ya halicce ni sai dai in mutu akan abin nan amma kafin minti ku sai ku tana cewa to ai wallahi ni wallahi in mutum da ya ƙara ma to ni yanzu to ai ayya adala an ta da yaki sa Allah ta'ala ya siffanta ta awa man na sha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin ita mace yar karas ce da ado in an ga wurin balbalin bala'i ba mace ake sa a gaba ba duk da aka samu yan tsiraru masu irin wannan sifa amma wal anzaru la in an samu yan kaɗan ba a ma'auni da su galibi abin da aka sani shi ake awo da shi ku duba yanzu ku kaddara ku gani mace rikici ya haɗa ta da mijinta har ya kai su ga kotu galibin maza sun iya zalunci a gidajen sai dai ra'al kiyama Allah ya ba mata hakkin su sau da yawa ba inda namiji ke miƙe ƙafa ya zalunci maishi kamar a gidan aure shi yasa ake faɗaitar da maza mu ji tsoron Allah kuma mu sani in mun fi karfin mata to mu ma Allah ya fi karfin mu sai mu adalci so abin da nake so in ce muku shine so da yawa zaki ga da yau rikici zai kai ga a ce ga mace abu ya kai su kotu da alƙali ko wani wanda zai masa hukunci tsakaninta da mijinta da za ta tashi duk ta ba da shaidunta sai ya tashi ya faɗi wata magana ta ƙarya kila ya sa ta sai da filin gadonta ya cinye kuɗin kun fahimci maganar tana kasuwanci ya yi mata wayo ya karɓi jarin ya hau ya cinye kila ma aure ya ƙara mata da shi kila kaza kila kaza da za a zo kotu kuma sai ya ce shi babban matsalan shi ne yawan ɗauke-ɗauke da take mai a gida shi bai gama cinye mata haƙƙi amma sai ce shi babba abin ya yasa ba zai iya zama da ita ba zai kwanta bacci daga shi sai ita yana da kuɗi zai tashi ga babu sannan yawan rigimanta da makwabta da ta ciyo bashi ta bashi da biyan bashi ita kuke bin shi bashi amma wallahi da ke ta ba ma idan shi toka ya faɗi wannan to barke da za a zo kan a ce me zaki ce sai dai ta dafa hannu a kai ta fashe da kuka shi ya cuce ta ya gama kun gane magana to a ɗabi'a mace ba ta ita irin gangan ne mace ba da gaske ba ne sai yadda aka sa ta da gaske amma namiji asali shi ne na da gaske da gaske ɗin to shi ya sa ake sa mata dokoki na hani da yawa sannan kuma na biyu akwai fitintunu da yawa tare da mace wanda babu so a namiji kun fahimci magana? akwai abin da gagari namiji amma saboda mace fitina ce ita in ta tare abu cikin ƙanin lokaci sai ta tafi da hankalin mutane da yawa su biye mata a kan shi ana samun irin waɗannan ana samun haka so shi yasa kasantuwa an san irin fitintunin da suke tare da 'yan uwa mata sai musulunci ya hana su abubuwa da yawa sannan kuma wannan in ba kumanta ba annabi sallallahu ya ce an nuna mishi mafiya yawan mazauna gidan wuta ranar alkiyama mata ne to shi yasa ake hana su abubuwa da yawa saboda kada su yi yawa a gidan wuta an fahimci wannan ko yawwa wa annaha qabilatun sannan shari'ar musulunci ya la'aka da cewa mace tana karban sauyi mace na karban sauyi duk yanda mace take da tsayuwa da jajircewa idan aka nace mata akan wani abu takan sauya ta bi abin takan sake ina fata kuna fahimta na duk yadda mace ke da tsayawa akan abu in aka nace mata aka matsa mata akan wani abu to takan zo ta kasa tsayawa har ta juya ta karɓi wannan abin da ake so ta hau mai kyau ne ko mara kyau ne shi to shi yasa malam ce illa an ta kasuma billah sai dai idan ta nemi tsarin Allah ko Allah ta'ala ya kare ta Allah ya kare mu ya kare ku baki daya to sai malam ta hadisi yake cewa an ummu salama an karbo daga ummu salama Allah ya kare da gare ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam iyalin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشف ولا الممشقة ولا الحلية wala تغضب wala taktahilu Allah sallallahu alaihi almutawaffa anha zawjuha macen da mijinta ya rasu ya barta Allah ya gafarta mu wannan suka rasa mazajen su to dukkan macen da mijinta ya rasu ya barta musulunci yace la talbasu almu'affara kada ta sanya rinannan kaya mina siyas kada ta sanya kaya bugaggu masu daukan ido kada ta sa kaya na kyale-kyale na karas wanda har wani zai iya ganin ce ya sha'awanta an fahimta ko musulunci ya ce karta annan suwa sun ce katta sa wannan walal uh, mumashafa karta rinka taje kanta tana ado da shi ba na nufin ta bar kanta budu budu ba tsafta ba a'a amma ta kan je salon ko a da ta san yi kaza ta kan sala akan so karta rinka taje sai tana wannan kwalliyan da mata suke yi da shi ta kiyaye irin wannan in ji Allah sallallahu alaihi wa sallam walal hulliya sannan kuma kada ta sanya kayan ado na sarka da abun wuya su kayan ado da abin wuya da sai ta ta cire su saboda waɗannan suna kira zuwa ga sha'awa an gane ko yawwa ita kuma a yanzu har yanzu akwai sauran haƙƙin mijinta a kanta za mu a cikin fa'idojin hadisin idan miji ya rasu girman aure ke sa al'amarin aure babba ne yana da girma kwarai da gaske haƙƙoƙinsa har bayan mutuwa suna suna wanzuwa kun ga wannan cewa kacce kaza din har yanzu yana da sauran alaka da shi wancan fa da ya rasu ba ce daga rasuwarsa shi ke nake samun freedom yi gaba a'a tukuna akwai saura sai musulunci ya nuna yadda za a saboda a tsare tsatsu a tsare fitina da sauransu kada a ɗauki ɗan wani a kai gidan wani hmm. wala ta babu sannan kuma kada ta sanya lalle kacce ado na lalle sun san mata ba su kiyaye wannan yanzu ko macen da mijinta ya rasu ba za ta yi kunshi ba an fahimta a baya din mun karanta hadisin da ya faɗa ta akan kunshi zabin muslima ba da muka karanta sai dauka hadisi ko mai zaman kansa akan wata ke kunshi su lafi lamma ya ga hannun wata yace da ita wani ya hannu kamar na maza dan mai mata ba za su yi lardi su kunshi su ado su can gani ba nan su lafi ya faɗaitar da mata su yi wannan amma da sharaɗi ba wanda mijinta ya rasu ba wanda mijinta ya rasu ita ma da ta shiga jarabawa na wani lokaci ina fata an fahimci wannan yawwa wala taktahila sannan kada ka rinka ka kwalli kwalli ma za ta yi da shi to fa'idojin da za mu amfana da su a cikin wannan hadisi za mu ga fa'idoji kalla guda guda biyar na farko shine majan da take yin idda ba za ta yi ado da wani tufafi ba na tsawon wani lokaci za ta haƙura da ado sai ta kwashe holan holan ɗinka ta kai ƙasa a fashi yanzu ita kanta ana so a tunatar da ita lahira ne ta san inda mijin ya shafi ta ma hanya take kun gane ko wa'azi Allah ke ma majan da mijinta ya rasu da kansa don ta hankali ta san ya kamata ta gane inda ya tafi ta ma za ta ji sannan kuma ba a so ta yi ado da duk wasu kayan ado na daban cosmetics ɗin nan duk sai a haƙuri da su a ajiye su har sai Allah ya sa an fita abu na biyu shine macen da take macen da take al'ada ba za ta sanya lalle da kwalli ba har tsawon lokacin da macen afuwa macen da take idda ko ba za ka <laughs> amma la ya kalle ne macen da take idda ba al'ada ba ku yi hakuri macen da take idda ba za ta sanya kwalli da lalle ba har tsawon lokacin da za ta gama iddanta fa'ida ta shi shine haƙƙin ba baya ƙarewa ta san mutuwarsa kada idan muti ya mutu shi ke na ba haƙoƙinsa sun ƙare kenan ba akwai sauran haƙoƙinsa domin akwai abubuwan da wanda suke idda za ta bar su saboda mijinta irin abubuwan da mijinta kan bukata a lokacin da take raye to yanzu za ta bar shi a lokacin da yake raye yanzu za ta bar su sanadiyar rasuwansa har sai ta gama idda wannan kuma musulunci ya ce ta haka ne saboda ta mutunta mijin nan nata da ya rasu ya zanto musulunci ya girmama al'amarinsa ita ma ta nuna cewa ta yi rashi ku duba ku gani ko da al'adar mu alhamdulillah a cikin al'adun mu akwai kunya a ciki yanzu inda mutum da aka yi wa mutuwa za a ganta ta caba ado ta fito sai ka ji ana ok oh, ji wancan kamar ba ita ce miji rasu ba kun gane ba tana zama a gidan gida ba idda ta zauna a gida sai lalura na dole ke fidda ta to da za a ganta tana yawan fita kuma an san ba lalura za a kalle ta a mai mutunci ne ko watsatsiya mara kamun kai ba haka bane haka za a dauke ta ba ta da kamun kai to wannan girmamawa ne ga shi wanda ya rasu da fa'ida ta nawa kenan muka faɗa ta nawa ba ku kirga yanzu na nawa zan faɗi na hudu nan fari yara sun shagaltar da kushe sa na tambaye ku a daina zuwa da yaran nan fa'ida ta hudu shine a cikin hadisin mun fahimci girman haƙƙin miji akan matansa, haƙƙin miji akan mace yana da girma domin gashi shari'a ta tsara mace a gidanta ta ce ta zauna ta hana ta ado saboda mutuwar mijinta da kuwa ana so ta yi ajan har manzo Allah ya faɗa ita ko akan mace ta yi ajan amma da mujiyar sai aka hana wannan yana gin nuna girman girman mijin ne yaron nan kai je ya hau titi ku kai wannan yana nuna girman girman haƙƙi na miji din tunda an hana ta ado an hana ta waɗancan abubuwa aka ce ta zauna a gida fa'ida ta biyar shine a ɗabi'a ta mace daga gaske abin da ta tana wannan shine dole za ta buƙaci yin aure mace ba za ta so a ce ta zauna ba tare da aure ba babu mace mai mutunci da za ta so a ce rayuwarta ta ƙare ba tana da aure ba matuƙar ba an sami lalura ce ta dole ba wannan ya sa shari'a musulunci ta hana mace yin gaggawa a cikin iddanta sai aka hana ta saboda ta natsu kuma akwai bukatan wannan natsuwa din saboda musamman in mutuwa ne kun ga mutuwa ba ta ba da notice kuma mace sanda take gidan aure ai ba ta san wani ba sai mijinta to kuma kawai katsanta fada ma wani gidan ba tare da natsuwa da la'akari da tsura da wasu abubuwa ba shi ba zai iya zama mata jarabawa mai zaman kansa an fahimci magana yawwa to akwai wasu abubuwa da ya kamata mata su kula da su na farko shine idda wata hudu ne da kwana goma idda wata hudu ne da kwana goma sannan kuma yana da kyau a gane cewa an hana yin mace wannan adon da sanya kwallon koda ko tana gidanta ne ba za ta fita ba karo ta ce to ani malam gidana ni kadai ne ba fita nake ba yanzu a ce ina da wannan kwallon wancan turaren fa a dubai na siya a kaza ne kaza yanzu haka za a zai zauna har wata hudu malam kana magana about 120 days in ka samu yan boko haka za su ta gaya ba? to ubangijin 120 days ya ce ki zauna ko good 120 days ba ke ba kun gane ko kuma wannan hana-hanan da musulunci ke yana gwada hankalin mace ne ba daga cikin fa'idodinsa akwai gwada hankalinki duk macen da duk mutumin da ko mace ko namiji wanda ba iya ce mai yi a ga yayi a ce bari shari'a ta ce bari a ga ya bari to akwai alaman hauka da rashin hankali a tare da wannan mutumin saboda ana gane hankalin mutum ne gwargwadon yadda yake iya biyayya ga shari'ar musulunci saboda dukkan abin da shari'a ta zo da shi alkhairi ne ko da wasu sun jahilci alkhairin da ke ciki saboda irin jahilcin da su suka daura ma kansu ba Allah ya daura musu ba yan uwa hadisi na 59 da tara malaki al matlub minki abinda shari'a ke nema daga wurin ki shine an tashgili bima yuslihu qalbaki wa amalaki shine ki shagaltu da abin da zai gyara miki zuciyarki da ayyukanki ita shari'a tana son ki ne ki gyara ayyukanki zuciyarki da ayyukanki shari'a tana neman ki da gyara zuciyarki da ayyukanki lazima yashghilu kalbiki an amaliki ba ana so ne ki shagaltu da abin da zai dauke zuciyarki daga ayyukanki na kwarai da ya kamata ki ba to mala ya kawo hadisi karkashin wannan ya ce ani bin abbasin an karɓo daga abdullahi Ɗan abbas allah ya ƙara ita a gare shi ƙala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama za'iratil quburi wal muttaqidina alaiha al masajida was suraji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam la'ana Allah la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa za'iratil quburi wanda Allah tsira da ni ce Allah tabbata a gare shi ya roki Allah ya nisanta wanda take yawan ziyartar kabarurruka da rahamar Allah Shi ne la'ana ko a nisanta mutum daga rahama maza Allah sallallahu alaihi ya roki Allah ya nisanta mutum da ke yawan ziyartar makabarta ya roki Allah ya nisanta ta da rahama wal muttaqidina alaiha al masajid da wanda take da wanda take zuwa tarki kabari wurin yin sallah ta ce dirran juma'a da safe sai ta je kabarin kakanta ta yi na fila raka. A biyu a wurin kabarin ta roƙa mai gafara to annabi ya ce din mai irin wannan aiki Allah ya nisanta ta da rahama wasuraj da wanda wasuruj da wanda suke sanya fitillu a sa kendira a kabari wannan fadariyun da kuke gani har yanzu akwai shi a cikin mutane har yanzu a ido na ina ganin wurin da naga wasu zamu wuce sallan juma'a su kuma sun je kan kabarin wani nasu ban san kowaye nasu ba sun sa kyallaye sun kafa sun zagaye sun kunna kyandira su sun sa fararen kaya sun duka kan kabarin sun ma kabarin kwalliya suna to sadoji kuma gashi za mu je sallan juma'a su kuma suna kan wannan kabarin suna ta abin da suke to har yanzu mutane suna yi to dai duk wanda ke aikata wannan ya sani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ne ma masu aikata irin wannan aiki akwai fa'idoji ƙarƙashin wannan hadithin fa'ida ta farko ita ce an hada mace yawan ziyartar makabarta kuma shari'a ta tsananta uba a kanta ta hanyar la'antar wanda ta yawaita ɗin mun ce yawaitawa saboda hadisin yana nuna wanda take yawan ziyartar kabari babu laifin an samu so ɗaya a shekara ko so biyu a shekara an ɗauki mata an kai su makabarta an nuna musu gidansu na ƙarshe an nuna musu makwancinsu an tunatar da su da hadisin cire rai da hadisin hawa da ran sama hadisin da ya bayani a yadda za a karɓi ran bayi na ƙwarai a yi musu welcome address daga wurin Allah a dawo da ran kabari da yadda za a tashi mutum a kabari da yadda za a yi mai tambaya da yadda za a nuna ma mutum eh, gidansa na wuta da na aljanna sannan a tabbatar mai da busharan gidan shi na aljanna da ya gani shi zai shiga ko kuma gidansa na wuta da ya gani shi zai shiga ba wancan na aljannan ba saboda bai yi aikin shiga na aljanna a gidan duniya ba duk wannan a tunatar da mata a kuma nuna musu duhun kabarin nan da ake sa mutum in an iya ginin kabari mai kyau ma aka saka ki a cikin mutu ya tsaya saman kabarin ko farin kyallen nan ba zai hango ba kina can cikin lungun na amai da kasa a kanki saura kuma ke da ayyukan ku sai ku ƙara da can abin da kika yi shi za ki gani yawwa to wannan ba laifi ba ne insha Allah ta'ala mu'azzim jabal ma tara na gani wannan za mu samu wani mai gina kabari mai kyau mu biya shi lahdu dama shi dubu sha biyar ne zuwa sama eh a samu mai kyau ina karɓi lamban wani ma har ranar na ba iyalaina a zariya na gani ya yi makannuwan mahaifina da tarot dama ta roƙi Allah ya sa ina cikin wanda za su zo kan gawanta in tarot kuma ta gaya ma ya'yanta in har Allah ya sa na zo to a bar ni ummata duk abin da zai yi to daga gaske Allah ya taimake ta wannan kabarin ni na shiga na ije ta dan shiga in aje ta kan fito zufa ya dabaibe ni gaba daya ba ni zan kwanta ba shiga yi na ajiye wallah har yanzu yana ganin yadda na jingina ta a cikin wannan kabarin kuma ko da na fito na tsaya kafin a fara sa ba ciki ko ko likafanin ta bana hange kuma a kan kabarin nake kasa ciki lungu ya can Allah ka gafarta mata ya Allah to dai dukkan sauran musulmi da suka riga mu to wannan akai mata su gani akai mata su gani kun ga a magabata sun kasance sukan haka kabari da sauri wasu ma ɗakin kwanansu a bedroom ɗin suke gina kabari sosai kabari da kwasani in suka ji duniya ta fara shiga musu rai ko wani matsalar duniya ya tare musu gaba damuwan duniya kunci ko wani dukiya ko wani alfahari sai su je su buɗe su shiga kabarin sai su suka fito suka yi kuka ma'ishi sai su ce to ka dawo duniya yi maza kai aiki kafin randan ka shiga nan ba za ka dawo ba ya eh, haka magabata suke yana da kyau mutum ya rinka ajiye wani abin da zai rinka tuna mishi kabari da lahira magabata suna yin haka sai na umar radiyallahu anhu yana da wani zobe a hannun shi a jikin zoben ya rubuta tafabil mauti wa idan ya umar mutuwa ta ishe ka wa'azi ya kai umar ya ce in yaji duniya ta na nema ta shiga mishi zuciya ta shiga masarai. sai ya juyo wannan zoben sai ya kalla sai ya tuna Allah sai a ga ya ƙara aiki akan aikin sanada an gane ko to haka ke ma ki samu alama lokacin da aka karanta mana wannan hadisi a makabarta professor Salisu Shehu na biyu ke koyar da mu wannan hadisi mun yi jana'izan wani Abu Abdullah wani bawan Allah da ya rasu muna biyu ke wallahi na dade ban ga muminin mutum da Allah ya yi ma kyakkyawan karshe irin wannan bawan Allah ba Allah ka ƙara gafarta mishi mu ma ka sa mu yi karshe wanda ta fita ta kyau to mun zo muka yi printin wannan maganan ki printin safabil mauti iga kabari ya ishe ki wa'azi ki maka frame mai kyau ki aje a saitin gadon ki da kin farka shi zaki ga yawwa saboda da kin yi juyi kin ji AC kin ji fanka zaki ja bargo kina ganin shi sai ki tashi ki sallan dare kun gane ko haka nan kina tashi da safe zaki dressing ki tunanin, bari mu je yau bikin wanke da kin kalle shi sai ki tuna kai to kila yau ne fa wannan maganar zai aiki don haka ba zan je aikata haram ba ba zan je in zalunci ba ba zan je in kaza ba a takaice dai magabata suna ajiye alaman da ke tunatar da su mutuwa yan uwa kuma ku ajiye alaman da zai rinka tunatar da ku mutuwa ko a ringington ɗinku na waya ko a screen saver ku na kwamfuta ko na waya ko a office ɗinku bai kamata ba ka rayuwa a wurin da zai ba zai rinka tuna maka lahiranka ba bai kamata ba saboda in ka zama dan lahira ka ci nasara amma idan mutum ya zama dan duniya wayo Allah na an shiga ku Allah na ci Allah ka tsare mu to mun fahimci mun karanta fa'idojin hadisin na farko an hana mace ziyarar kabari ne sau an tsananta hukuma a kanta ta hanyar la'ana ya haka wannan laifi ne babba shine nace yawan ziyarta ake magana insha Allah za mu shirya ziyarar makabarta za mu je kamar yadda muka taba yi ko a a Gwabarot insha Allah za mu maimaita karo na biyu kuma za a gani an hana mace ne an hana mace wannan ziyarar makabartar ne saboda karancin haƙurin da mace take da shi da gaggawan ajizancinta gajiyawanta na raki a irin waɗannan matsayin yanzu wata da za a je kawai ta hangi kabarin wani nata sai kawai a ga ta fashe da kuka kun fahimci maganar ko ana iya zuwa a je da wata agata ma faɗi ta su ma duk za iya samu amma namiji za ka ga shine zai ce ko min shi a ce kaza ce ai hatsari ne ba ku ga jini ne wurin ba da ta wurin ko min kun gane magana abinda yake da ban sosai da shan kare amma namiji kan iya juriya wanda galibi mata ba su faya jurewa ba da gaske abin da ya saka hana mace zuwa makabarta saboda barna mai yawa da ke faruwa wanda daga cikinsa akwai wannan kukan mutuwa din wani na iya sake maimaituwa a wurin abu na hudu fa'ida ta hudu shine an hana mace ziyartar makabarta ne tun a farkon fari saboda a yanke dukkan wata hanya da za su iya kaiwa zuwa ga yawan ziyarar makabarta da kofi mutuwa kar ku manta an hana mata bin gawa ne amma ba hana sallan gawa ba ko kamar da ta shek salih al-usaimin allah ya masa rahama ya halatta mata su bi sallan gawa inda ba za ka mu cakuɗe ɗaniyarsu da maza ba ana iya yi a wurin da suna nan maza na nan amma da tazara babu cakuɗe ɗaniya ana kuma iya ba su dama su sallan sannan a fidda ma maza su ma su yi kamar yadda sahabbai na na isha radiyallahu anha hawa wasu daga cikin sahabbai duk sun musu sallah waɗanda ma ba ba ƴan uwansu na jini ba kun fahimci magana yawwa fa'ida ta biyar wanda ce fa'ida ta ƙarshe a wannan shi ne. ziyartar yawan ziyartar makabarta ga mace yana nuna kaba'ira ne babban zunubi ne a musulunci saboda gashi an ji annabi sulatula ya ce Allah ya tsine ma duk wanda ta aikata tsinuwa ko baya zuwa a kan musulmi sai idan aikin da yi kaba'ira ce an gane ko ku da aka sai mu kiyaye mu je na sittin. hadisi na sittin. malamin sake da cewa kullama zada imanuki bi annama ma qaddarahu Allah laki fatunalihi itma anna qalbaki wartahat nafsaki wa alat bashashatun albashasha ala wajhiki kullama zada imanuki ko a koda yaushe imanin ke kan karu bi annama ma qaddarahu Allah laki ta hanyar sanin cewa duka abin da Allah ya kaddara a gare ki fa tunalihi da ki same shi zai riske ki in kika samu wannan imanin ki zai karu a yayin da zaki ta itma'anna qalbuki zuciyarki za ta samu nasuwa wartahat nafsaki kuma ranki za ta huta wa alak sannan zai daukaka ya karu ya yadu wannan yalwa din da bushasha da annuri ko ala wajiki a fuskai idan kika san cewa duk abin da Allah ya kaddara miki za ki same shi to zuciyarki za ta samu nutsuwa, za a ganki cikin walwala ya Allah ka dukan Sheikh Jafar Mahmud Adam da Rahama wani ya tambaye shi yace kai malam wai baka bakin ciki ne <laughs> wai kai baka shiga damuwa ne ko za ka yi wannan bayan Allah da da wuya ka gansu a cikin damuwa yace kai duk in na kalli tafsirin ka sai ta ganin ka cikin annashuwa ban ganin ta cikin alama akwai damuwa wai kai baka shiga bakin ciki ne sai malam Jafar Mahmud Ali ya ce mishi ala in dawama cikin bakin ciki ina karanta Qur'ani <laughs> shin ne karanta Qur'ani zai samu kowa na samun jarabawa da kuka gani ba mutumin da a rayuwar shi bai da wani gurbin da in ya tuna sai ya ji wani gwalando a zuciyarsa na bakin ciki akwai wani lokaci ko wani abu ko wani mutum ko wani abu wanda da kin tuna ta za ki iya jin kai a ranki in kina walwala ma za a iya ganin kin dake lokaci guda saboda an kama miki ne wani abu da ke damun duk kusan mutane da kuke gani haka take hatta kananan yara da kuke ganin babu damuwa a kansu suna da irin wannan abu ina fata kun fahimci magana to amma babban abin ne daɗin shine imani idan Allah ya baki Qur'ani kuma ba baki ikon karanta shi ba a barin kiki dawwama a cikin irin wannan yanayi ba a barin ki don da kin tuna da an cire miki ko zai dawo in za ki koma za kuma ƙara cire miki wanda suka fi kowa samu irin wannan problem din su ne mutanen da ba su karanta ƙur'ani ba su iya karanta shi ba ko kuma ba su dawama cikin karanta shi ko sun iya ba su yawan karanta shi ko ba su iya karanta shi ba to sun samu matsala dole zuciyarsu za ta zamto matattara ne na bakin ciki da damuwa in mutum ya ga yana yawan shiga damuwa to wallahi ya duba alaƙar shi da alƙur'ani ta fuskan iya karatun shi da yawan karanta shi Allah ya samu dace to shine malik yana bi hurairah ta an karbo daga abi hurairah radiyallahu anhu Allah ya ƙara ita gare shi ani nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce la yahillu imra'atin baya halatta ga wata mace tas'alu talaqa ukhtiha ta nemi mijinta ya saki ‘yar uwanta su biyu ne ba ita ɗaya ba ta nemi mijinta ya saki abokiyar zamanta litastafriga Fataha saboda don ta barar mata da plate ɗin abincinta ma'ana ta barar mata da garinta ita ta kwashe karin magana ne wannan kun gane ko azancin magana ma'ana baya halarta ga mace ta nemi a saki ‘yar uwanta don ita ta samu ƙarin miƙe kafa a gidan mijinta ta ƙara mallake gidan ta mamaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan baya halarta ga dukkan mace ce wannan fa inna ma laha ma qaddira laha domin ta sani ita wannan mace da za ta nemi ai haka abinda kai za ta iya samu shine abinda Allah ya kaddara mata ko da wata ko ba wata ba za ta iya samu abinda Allah bai kaddara ba wasu matan da yawa sukan nema a saki wasu don su ci dukiya ana sakin su kuma sai zuwan nan zalunci ya sa karayan arziki ya shigo gida ita kuma wancan ta je ta auri wanda ya fi wannan ita kuma yanzu an batta da bala'i sai zage zage da la'antar juna shi ke nan dama duk mutum da ba don Allah take son mutum ba don dukiya ran da ba dukiyar fitina zai taso namiji yana gane macen da ke son shi na hakika ne lokacin da yake cikin rashi ba cikin wadata ba saboda ita wadata tana sa ma mutum da'a kwarai da kirkin gaske kuma takan sa a kasa faɗa da shi a kasa gaya mai gaskiya an gane ko abokinmu ke faɗa min ya kira ni a waya yana tsorace yana tsorace abokinmu ne ya ce wata mata mijinta ke barna da zalunci da abinda ya wuce maka faɗe shi hankalinta ya tashi ta tada ƙayan baya a kan shi tun kika da shi tun kika da shi tana neman gyara abu ya fassara ta tubure ta bijire shi ne kawai rannan da ta ishe shi sai ya ɗauki motar ta abuwa farkon shigowar sai arbi mai kyau mai tsada ya sa ta a mota ya kawo ta gidan yayanta ya kira ya hon aka buɗe kofa mai gadi ya buɗe ce a a gaya ba yayan iyalinsa ne ta ma kuma tana da aure amma ya ce a ce mata ta fito kuma ta fito suna fitowa ya shiga da mota ya ce ga nan ya ce matar shi ta sauka ta sauka ya ce ga nan ki gaya mata tun da ni za ce mai iskanci haka ya ce ki gaya mata in ta ga dama ke biyayya in ta ga dama ta ke biyayya sai buɗe fijin hon ɗin motar shi ya ɗauko bandis ɗin dolar ya girgiza ce wannan suka kawo ta wannan za su fidda ta su shigo da wanda ta fita ya rage nasu ya mai da kudin a ciki ya rufe fijin hall ya ribas da motar sai fita ya tafi ya ce in kun gama in ta ga za ta iya ki maida ta gida ba za ta iya ba ce zaman ta ala ya kuma wuce wurin fitarar yana fita abin da ya tada mashi wanda ya kira ni da hankali abu na farko da ya ta fara ce mata shine ni fa ba ruwa na wallahi ko me ki koma gidanki a karasa can dan baba ma ya san kina gidan nan na shiga uku gaba ɗaya treatment ɗin shi na diabetes shi ke ɗaukar nauyi kin sani shi ya ma ummi kaza shi ya ma daji kaza shi ya kaza shi ya kaza a ce ya bar mun ke a gidan nan wallahi ba zan iya ba shiga mota in mai da ke na je musu magana duk abin da suka ce shi ke haka aka ci kuka ya ta aka mai da ta gidan wanda ya saba ma zaɓin manzo Allah dole fa illan fa illan ta kun fitnatin fil ardi wa fasadun arid fitinar da annabi ke fara zai faru in ba a ba mai addini aure ba duk wannan na cikin an duba duniya sai Allah ya bar mutane da duniyar yan wa musulmi fa'idan da za ku samu a cikin wannan hadisi na farko shine an haramta wa mace an haramta wa mace ta sanya shara'i ne idan wani zai aure ta ya rabu da matarsa ta aure wannan hadisin ya nuna haka kuma mata na haka so da yawa mata da yawa suna haka to su sani wuta suke shirin kai kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a faɗa wuta zaki kai kanki ragab kuma bari ku duk mutan da ke da wannan dabi'a ba za ta mutu ba sai Allah ya jarabe ta da abin da ba za ta iya ba ku kwana da sanin wannan duk mutan da ke da wannan dabi'a ta cewa a saki wata dan ita ta zauna ita kadai ko a saki wata sannan ita ta shigo to wallahi da ita da mijin su sani duk sun kama hanyar jahannama babu kwana a hanyar da suke kai kuma ko ta shigo ba za ta zauna ba dan duk macen da ke da wannan abu ne mai sauki tana gidan miji kuma tana hangen wani mijin kusan da wannan Allah ya tsare mu manufan mace fa'ida ta biyu manufan macen da ke da irin wannan tunanin ta sanya sharadi akan irin wannan shine ta keɓanta da zuciyar miji shi kaɗai ta mallake mijin sai dai wannan wannan wannan wannan mallakan mijin Allah bai yadda da shi ba dan akwai zaluncin wani a cikin sa inda a ce ke da shi ne ba laifi dan kin mallaki mijinki a halal ba laifi haka ma ake so haka ake so ya kamata mace ma mijinta yana waje yana tunanin gidansa wannan yana da kyau kwarai da gaske ke in gaya miki ma baki cika mace ba idan har mijinki baya waje kuma yana tunanin a gida kuna jina kuna jina da kyau ku ji wannan asamar ce ba ki cika mace ba idan har mijinki bai zanto yana waje amma zuciyar shi na gida ba to har yanzu akwai sauranki yana da kyau ya zanto namiji zai iya raina kowace mace in ke ce matarsa wannan yana da daɗi me nake nufi da raini shine ya ji cewa alhamdulillah sai dai ya ƙara aure saboda sunna kuma karki hana ki sunna <laughs> kun fahimci maganar eh in zai ƙara aure saboda sunna ki masa akwati in ba za ki akwati ba ki bashi sadaki in ba ke sadaki ba ki ce mai na ɗauke abincin walima insha Allah ya naga kuna sun kuyar da kai ya naga kuna sun kuyar da kai imanin ku bai kai ba ne kar ku ban kunya majalisun ma'azin a ina ai wallahi ni ina expecting imanin ku ya wuce nan mutum ɗaya ce a cikin ku ta gaya mun tsakani da Allah ba za ta iya ba kuma ita ma ina nan sai na wanke mata tunani amma duk sauran ina fatan man shakka akan kuma ina fatan karku ban kunya karku kuskura in ji wata mijinta ya kawo min ƙara tana ba shi ciwon kai saboda zai ƙara aure to wallahi za mu sa rigima ɗaya da ke tunda ba zai halarta mu sa wando ɗaya ba amma za mu sa rigima ɗaya da ke an fahimce ni an fahimce ni kafin wuce nan abokin musulman shanunu Allah ka kara mai daraja da daukaka yana nan a raye iyalinsa ta rasu khadija Allah ka yi ma khadija rahama Allah ka haska kabarinta Allah ka damanta mata littafinka don tsarkin sunayenka wannan bayar Allah ummi ta kai ya ta haifi wallahi lokacin da ba ta da lafiya ya dauke ta kai ta misra asibiti aka duba ina da aka ce kansa ko na makamancin wannan rashin lafiya ne dai mai tsanani wanda ke nuna hatsarinsa ya kai hatsari kwarai da gaske lokacin da suka dawo Najeriya da dare ce ta tashe shi yana bacci ta ce mishi dan Allah tana so ta roki alfarma ɗaya a gare shi ƴaƴanta shekarunsu yanzu suna buƙatar mace tsayayya suna buƙatar mace tsayayya don a wannan gaban ne za su gyaru ko su lalace ta ce jarabawa ita Allah ya nufin ya ɗaura manar ciwon rashin lafiya kuma ta ɗauka kuma tana fata ya zanto Allah ya sa ya zama mata kafara amma don Allah tana roƙon shi ya samu mace mai hankali wanda ya aminta da natsuwanta ya auro ta ta tsaya kan 'ya'yan nan ta faɗa mishi wannan kuma ta samu takarda ta rubuta ta bashi ya karanta takardan kuma ya ga a gabanta ya ce mata wallahi yana cutuwa a rashin lafiyanta yana takuruwa abuwan ba tutuwa ba kuma ya sani kuma ya san ya halarta ya haka amma ya rantse da Allah matukan tana raye shi kuma tukuici shine ba zai auro ta ta shigo gidan nan ba duk wahalar da take so a kan 'ya'yanta ta gaya mishi shi zai yi da kansa to kun ga yadda abin yake tafiya ta rasu mu muka sa ta kabari a nan bashamarot Allah ta yafe mata ka gafarta mata kun fahimci wannan to kun ga akwai sauran masu imani ko ku ɗauka sahabiya ce a nan garin kaduna take shi yasa na fata sunan mijinta to da haka duk wanda ta ban kunya za mu rikici da ita kwarai da gaske Allah ya muku albarka to ni kun sa na kasa gano hadisi za ku kawo min takardar ga in ji malam nura lallai ni ma da ne muku alkhairi kuwa kun fahimci fa'ida ta biyu ko ba halatta mace ta nemi a saki yar uwarta a dalilin da ke sa mata su yaka saboda su mallaki zuciyar miji ne sai dai wannan sharaɗin akwai haramci a ciki saboda ya kunshi zalunci ga wata wanda ba ita ba sharadi na uku mace ta fake da wannan sharadin dalili ne akan rauninta na imani a bangarori da yawa yana nuna tana da rauni da yawa kwarai da gaske na farko yana nuna tana da raunin imani saboda ta yi imani da Allah da ta san arzikin kowa zai ce masa gashi nan na biyu yana nuna rauninta na yadda da kaddara raunin yadda da kaddara na uku yana nuna rauninta ta bangaren samun zuciyar mallakar zuciyar miji saboda inda a ce inda ce ta yadda da kanta ai ba sai ta ce wata ta fita ba kun fahimci magana inda ta yadda da kanta sai ta bace kolinta sai a ga yadda za a yi duk da dai wasu mazaje yanzu keke shi zuciyarsa ya kai inda ya kai sai dai ka nemi wani lada a wurin Allah kuma Allah ya sa mu dace eh, wato abin da ya shafi mallakar zuciyar mazaje sai mata sun yi hankali saboda daga halal sai tsallaka haram sai kabira sai shirka yanzu wancan magabartar ta bayan izbin islam na unguwar kusa da makarantar albayan dinnan ai in ba ku manta ba ko ni bidiyo da ke ta circulator a makabartan ya faru matan da ta zo da dare a cikin mota da wani yaro matashi a gaban motan ita ta bar motar a kunne ta sa shi ya sauka ya zo ya tona wani kabari ya cusa wani abu akwai mai gadi da aka yi madaki a makabartan sai hasko tocila wuraren karfe ɗaya na dare ya daka wancan tsawa shi ne juya da gudu da ya tafi mai gadin ya zo an yi bidiyo clip din sai don kun manta ina ga zai shekara kusa kuma malam nura ka gani ko video clipping ya ta yawo zan duba abin nan ina, kina zan gan shi eh, da ya zo eh, kibiya ne baka na tsafi aka kona ta ce baki irin aka huda ta a jikin bakar kunama sannan aka huda wani laya a jiki aka bizo da ya farke layar a jiki da hausa na kai rubutu layar. ya Allah ka raba alhajiwa ne in kun kalli bidiyon za ku ga alhajiwa aka rubuta ni ba zan faɗi sunan shi ba ya Allah ka raba alhaji ne da hajiya wance kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa yanzu kila kabarin wani salihin bawan Allah ya ka mai wannan tarkacen wallahi kuma sai Allah ya fata-fata da wanda ya wannan aikin saboda zaluntar ma'abocin kabarin da ya haƙƙin mamacin kaɗai ya isa ya haukatar da mutum ya sa ya zamto matsiyaci la'anan ne a duniya kabarin mutum yana kwance da me zai ji yana kwance a kabari ka zo ka sami wannan fitinar to wallahi musamman ya zanto musulmi ne mai kabarin kuma musulmin ne musamman ya zanto bawan Allah ne na rantse da Allah kin ibo mu kai ki wutan jahannaman dafa kanki tun a duniya ba za ki taba gani yanda Allah yanda zai yanda hankalin ki zai kwanta ba za ki same shi ba to wurin mallakan miji wai kaji Allah ka raba hajjia wacce da wani kaji sa karya ma ka ji wani sakarci don Allah wani tunani ma mai gajeren zango na shirme shirka da Allah kuma ka gani to sai an biya hankali a mallaki mazaje amma ba a hankali wallahi a ba a hankali da akwai nan kafa ta zame wuta za a wuce maza ma kuma a sani wasu mazajen suke janyo a yi musu haka wasu mazajen su ne azzalumai su ne mugaye su ne fitinannu jibabbu azzalumai baƙaƙe suna kallon zalunci su ke sa a zaluncin ma kuma sun san haƙƙi ba su ba da haƙƙi sun san haƙƙi ba su ba da haƙƙi wasu mazan su ke janyo sai raunin mata ya shige su sai a samu fitina to kai ma haka kake namiji baka kubuta daga wannan ba Allah subhanahu ya ce irin ka bai shiga aljanna abdiyus irin wannan mutumin bai shiga aljanna ji Allah subhanahu wa ta'ala to kaga aiki ne babba na kwa da kwa amma tunda karatun mata muke yi za ku yi hakuri ne bin mata za ku ta ji sai mun zo na maza su ma sa jina su maɗe shi in sun ga dama su kai mu kotu na ɗaya kenan ko sai wanne sai na biyu ya imam wannan hadisin na nawa na hudu ko annan sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗakar a kan eh, na wani sako na ne jalakun za ka yi rata annabi sallallahu ya nuna mana cewa mace ta nemi a mayar wanta irin wannan mummunan abu ne kuma wanda yake iya haifar da matsala addinin wanda ta nemi ai haka abu na biyar shine wannan hadisin wani ginshiki ne da ke mana tarbiya kan yadda da kaddara yadda da kaddara musamman ma a cikin abin da ya shafi arziki arziki na Allah ne dan ya ce ki sani abin da Allah ya kaddara shi kaɗai ne wanda za ki same shi kuma mu sani aure yana daga cikin arziki duk yawanci da Allah ke musu arziki suna da aure bai cika yi mata zurai marasa aure arziki ba ko <laughs> eh halar nuna idan mutu yana goro za ka ga abin sai a hankali ka ga cokali a cikin bokitin wanka da sosai an samu aka siya na'am me ya jiki na 61 ko mu tsaya ayi ke الموافقة على الزوج حق كفله كفله لك كفله لك الإسلام dacewa ko daidaito da dacewa akan miji wani haƙƙi ne da Allah madaukakin sarki ya tsora miki wanda kuma a cikin musulunci haka abin yake haka Allah ya tsora miki مالك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wanda Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce la al-ayyam hatta tustamar kada ku aurar da bazawara ko har sai an nemi mai umarninta akan auren kada macen da ta taba aure ku je ku daura mata aure ba ku nemi ta ba wadda ma ta taba auren ga ta kashe mijin wanda ba ta taba auren ba budurwa mara wayo ga an kai ga kotu ko to ina ga wadda kuma sai a hankali wani ban Allah ya taɓa kira na yake ce mun shi fa ya ji fata wadda ya rasa inda zai sa kai kai har ciwo yake na ce me ya faru ce wallahi wata ta kira shi a waya bai san ta ba amma ta ce mai ta shiga uku ta lalace wallahi ta ta samu mutunta guba fiya fiya ya ci abinci ya mutu saboda ba ta san shi tana so ta auri saurayinta da farko ta ne ta kace shin kuma ta auri wanda take son ta ce amma wallahi har yanzu ba wani abu da ya ƙara albarka a rayuwarta ya za ta yi to ayyana mala ya ce wani albarka take so ka gani ni wanda aka yi ba tambayar shi ya kira ne yake faɗa mai ce malam ni fa da kai na ciwo yake me zan ce mata na ce wallahi ni ma ban sani ba wallahi tallahi ban sani ba ta jira dai a je lahira mu ga yadda za ta kaya ba ma mu fatan mu gani ta jira ita ta gani mu kan Allah la yasma'una hadisa ha muna cikin su in sha Allah kitabun ma mun hakura wallahi ba sai mun gani ba mu a rufa mana asiri mu ci a taimake mu kawai mu lallaba wallahi mu wuce kawai mu wuce to yanzu dan girman Allah shi yasa Allah subhanahu wa shekara aurar da wadda dai ga wanda ta ba aure idan ta riga ya bude ko da karama yarinya ce wala tunjihul bikru kada ku kuskura fa ku aurar da budurwa hatta tu sa'dan har sai kun nemi izini kun ji ta yadda in fa ta ce a'a to karfa a yi ba ba auren dole a musulunci jama'a ba auren dole ana fahimtar ba ta so ku haƙura ku roki Allah ya ba ta mafi alkhairi kan ku kuskura ku maka musamman mu inda muka fito da ake kaka gaba dole a zumuncin na aikata a'a wallahi da wadda kusancin da zai kawo kiyayya gane nisancin fa da zai kawo soyayya a bi a hankali Allah ya ba kuwa abokan zama na gari qalu sai sahabbai suka ce ya rasu rasulullahi kun ga masu aiki da cikawa sun sun ji ma'ana sun dauka to ya za a yi suka ce wa kaifa idnuha to ya izinin ta yake ya za a gane izinin budurwa ma'ana ta bazawara sun riga sun san halin ba ta ba ta su suke ba yanzu su su matan ne suke tambaya kan saboda tsananin kunyar su a wancan lokacin duk da har yanzu ma alhamdulillah suka ce kaifa idnuha ya izinin budurwa yake kala ta sula ce an taskuta shine ku ji ta yi shiru amma kuna fara ku ta ce ba ma sai ta fashe da kuka a a to na ya hakuri akwai magana da matsala amma da ka ji ta shiru ba ta ce komai ba duk da za mu zo wani fa'a cikin fa'idodi za ku ji wani abu to karkashin wannan hadisin kun dai fahimci hadisin ko kar a aurar da bazawara fa sai da izininta sai an nemi umarni kana aurar da budurwa sai da izini a nemi izini a diyaya izini zai iya a ko a'a ko in an ga alama to shikenan na farko shi ne a sai tunan na mufairin da cewa kunya yana da cikin ɗabi'an da Allah halicci mata da shi Allah halicci mata da kunya da haka kare amfani da kunya a cutar a cutar da su abu a hankali har a gano abin da suke so da wanda ba su so abu na biyu shari'ar musulunci ta kula da kunyan mace a cikin gujen-gujen da take ɗanci mata kun ga wannan hadisin ai mata kawai ya shafa ba batun namiji ba ce shi saurayi ko shi bazawari haka ake ce ma namiji bazawari da ake ce ma namiji mace ce bazawara ko to namiji shi basu bazawari ake ce mai gauro a gauro wanda bai da iyali ne gaba daya ko shi ma gauro ne to saurayi fa wanda bai aure shi kuma ne shi a shi saurayi saurayi shi wanda bai taba aure ba to namiji wanda ya taba aure fa Ba bazawari idan professor wani fateji ku su ne professor a hausa princess charles da kun karanta da shi yan kansu to shari'a musulunci ta ba da kulawa kan abin da ya shafi mata su kadai akan kula musu da shi na uku mun fahimci cewa a bazawara ita ce wadda wadda ta taba yin aure ko wannan kuma yana nufin cewa kunya yana bambanta tsakanin budurwa da da wadda take ta taba yin aure a matsaloli mabambanta juna fa'ida ta hudu shi shirun da da budurwa ta kan yi wanda ba taba aure ba a lokacin ne ma'auranta alama ne na cewa ta yarda sai dai malamai na magana in Allah ya kara ma da Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo lafiya da tsawon kwana akwai sanda ya zo nan kaduna muka je malali da shi ya ma mata lacca ya karanto wannan hadisin neman izinin sai kawo maganar malamai ya ce malamai suna ƙarin bayani da cewa in zamani ya canja ana canja salo yanzu mata suna iya magana kun fahimci magana yanzu akwai mata an <laughs> nuna da mata na iya magana saboda haka a neman yin magana da su in an ga suna tsoron mahaifi to mahaifiya ta keɓe su shi kar ya sa ƙarfi ya ce ki kira yarinyar nan ke ta fi fafcin jiki da ke ki jiyaya mai ra'ayinta in ke ma kina ga za miki burin burin kila akwai abin da take tunanin ke ma kina da candidate za ki cutar da ita ko kaza to ke ma kar ki shiga yanzu sai amfani da kawarta kun fahimci magana duk in wannan bai yiwu ba ku kira ta ku zauna da ita keke da keke ke eh, ga abin da ke faruwa mu iyayenki ne ba mu sa abin da zai cutar da ke duk da za mu baki shawara a kan abin da mun san mun fi ki sanin shi a rayuwa amma menene ra'ayi ki ga ya mana tsakanin ki da Allah ba mu so mu cutar da ki sai mata dadin baki ta faɗi ra'ayin ki ku yi ku aurar da mace ba ku san ra'ayinta ta ba bai yi ba an fahimci maganar ko to dan zamani ya canza a canja a canja waɗanda suke da wannan cewan ita wace ce a haife uwarta ma gaba na aka haife ta wallahi kuskure kake yi za ka je ka dasa bom ɗin da nan da shekara uku zai tashi an daga ɗaya ɗaya biyu an fito ina amfanin shi kun fahimci magana yawwa to Allah ya sa mu dace mu je ga wannan sai mu tsaya ko a fa'ida ta biyar shine a mun fahimci cewa lallai mace haƙƙinta ne aure da ita ga wanda ya gabata a gare ta taji ji tana son shi kada kuma aurar da ita ga wanda ba ta yadda ba wannan yana ci abinda hadisin ya koyar da mu abu na shida ita macen da ta taba aure aurenta yana dauke da matsaloli da yawa fiye da na budurwa don haka shi yasa nata aka ba ta daman ce magana a karari. saboda ta ita ta riga ta shiga ta experience wasu abubuwa cewa ni fa kun ga ba abin da ya kashe auren nan na fa kaza ne ba zan so mutum da za a zo a samu kaza ba kuma abu kaza yanzu ni zan iya ma kaina amma ba za a da wanda zai kaza kaza da sauransu ba ta ce ni yanzu rayuwa ta fi ta kai matakin kaza ba zai yi abu wanda ke kasa da matsayina ba duk wannan abun dubawa ne a mace da ta yin aure kuma za ta yi fito a fili ta faɗa kuma kar a ce to kewa ce ki a'a wallahi ko bacce ta je a inda ya kamata so da shi aure so ake rayu ba ya mutu ba ku gane wannan shi aure rayuwar da ake so ba mutuwar sa wato da aka duk abin da zai masa matsala kada kada abin nan fa'ida ta bakwai wanda a kan shi za mu tsaya aure baya ba irin aure dole sai da waliyi kuma waliyin nan shine wanda ake neman umarninsa ya je nemi umarnin ita wanda ake neman ta sannan kuma ya nemi izinin wanda ake neman izininta ko da ko budurwa ne ko da ba ne haƙƙi ne ba za ta aurar da kanta ba dole sai da waliyi dan an ce kuma tana da daman ce magana bai nuna cewa kuma na ce to ni to na ma aurar da kaina din in ga kazan da zai hana sun so sai an bala'i ne ba kun fahimta ko ke za su ma mace in mace za ta yi aure dole a kalli irin mijin da za ta aura idan aka ta wannan fitinanniya ne ya buɗaɗɗen ido to a nemo wani dage mai guduma da kusa a hannun shi wanda in terimi zai buga mata inci tara a kai ta da wata zauna kun fahimci magana wanda su ce ina da digiri ya ce ma digiri uku gare ni na banzanki mil ticket ina fata kun fahimci magana ko wanda za ta ce Allah gode mu Allah dai ne digiri wani ko gona yake zuwa ce to ko ba banki ma zan iya daukan shi aiki a karkashin gona na miliyan kaza garan kun gane na iya abcd da markaɗa turanci ya ciro naira ya ce ina da waɗannan har professor a ƙasa na yake aiki kuma ko suna na ban iya rubutawa ba an so wani ban san ko kun gane ba saboda ita mace ita mace idan ba ce mu ita an rike ta ba to raini zai shiga wannan shine gaskiyar magana mace tana sa a girmama ta a mutunta ta a tausaya mata aikala. kaza amma tabbas ana so in kai hayaki ta gane akwai fire service a wurin ina fata ku fahimci wannan kuma ina faɗa muku wannan duk da ku mata ne saboda irin waɗannan mazajen su ne mazajen da suke iya kai ki ga tudun mun hira amma duk mutum da zaki fi ƙarfinsa tutur to wallahi za a wayi gari kin halaka kin halaka shi shine gaskiyar magana duk namijin da ba zai iya taka miki birki ba ye kaza ye kaza to in ke kika ja ki sani kin ja ma kanki fitina in shi ya ja to shi ma ya sani ya ja ma kanshi fitina amma dole shi rayuwa zuma ne da madaci shi zawa ne da turawa Allah ta'ala ya sa mu dace kuma ya sa karshen mu ce kyau to an samu dai guda shida ko sai a sa su a jaka insha Allah kai su gida kafin gobe in Allah ya kai mu gobe Allah ta zamu zamu ci gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh